yanzu haka daura ka wutura ya saka channel na waka wadda yake son a yawa najeriya ganin cewa najeriya uwa ɗaya muke uba ɗaya daura ka wutura ya yi gargaɗi ya ce duk mawakin da ya gai zai iya ya yi waka ta najeriya babu bangaranci ya jinjina najeriya ya bi najeriya ya kuma yi waka ta yadda za ta haɗa kan al'umma daura ka wutura ya ce ya saka channel ɗin nan ne ba don komi ba sai dan yana son najeriya ta zama najeriya kuma ta zama ɗai babu bangaranci babu bambanci na addini ko aƙida ko kuma bambancin al'ada ko kuma bambancin kabila daura ka wutura ya ce idan dai har mawaki ya yi waka ya waka yadda ake son ta ya kuma yi waka wadda za ta kara hada kan Najeriya to tabbas zai ba wani dai kyautar mota. Daura Kawutu rarara ce zai bayar da kyautar mota ga mawakin da ya yi na ɗai wurin rera mu Najeriya waka don hada kan Najeriya inda ya ce zai ba mawakin da ya yi na biyu kyautar a ta sahu. in dai har wakarsa ta kawatar daura ka ya kara cewa zai bayar da naira dubu ɗari da hamsin hamsin da mutum bakwai waɗanda suka rera waƙoƙin daura ka ya kara cewa na uku ma ba a manta da shi ba zai bashi kyautar mashin ba nan kaɗan ya tsaya ba daura ka rara wurin mawaka ya kara da 'yan wasan barkwanci ma'ana 'yan komedi inda yace ce idan har kai komedi wanda zai kara hada kan najeriya ta zama uwa ɗaya uba ɗaya, ya ce idan ka lashe gasar ka zama na ɗai zai baka kyautar mota inda ya ce idan ɗan komedi ya lashe gasar ya kara cewa idan dan komedi ya lashe gasar ya zama na biyu to tabbas zai bashi kyautar mashin ya kara da cewa kuma idan dan komedin ya shiga cikin daga bakin na biyu zuwa na bakwai to zai basu kyautar dubu ɗari da hamsin hamsin wannan gasar dai an soma ta ne tun daga yau inda dauda ka Rara ce lalle babu makawa da yadda Allah zai cika alƙawalukan nan da ya doka daman da dauda ka Rara ya saba cika alƙawaluka idan ya doka idan za ku iya tunawa ko ga challenge din da aka saka na jagaba shine gaba ya bayar da motoci guda ashirin ya kuma bayar da naira dubu ɗari ɗari guda ɗari sa'annan dauda dauda kabutu rara ya bada waya iphone kwara ashirin kuma duk da haka har yanzu yana cikin kyautata ma waɗanda sun kai wannan canin din bai dakanta ba a halin yanzu dai ga hili ga mai doki wannan damar ta samu ce ga mawaka da kuma 'yan wasan hausa na barkwanci wanda kowannensu yana iya taka leda a cikin wannan gasar sai dai mu fatan mu allah shi ba mu rabu sa'a ga kaɗan daga cikin jawabin dauda kabutu rara don ƙara fahimtar wannan gasar najeriya za ka yi mawaka an kasa na a cikin waƙar ka faɗi najeriya za ka waƙi wannan ƙasar da aka haife ka a to madalla haka abin yake daman dai wannan tashar tamu ko da yaushe tana iya kokarin ta wurin zakulo muku bayanai da kuma cigaba da aka samu cikin masana'antar Kanewood. yanzu haka idan kana son ka cigaba da sanin yanayin da gasar nan take ciki to ka danna mana subscribe sannan ka danna karar sanarwa don cigaba da kasancewa da mu a kowane lokaci mun gode fitilar Kanewood tasha mai faɗin gaskiya komi ɗacinta. ta